amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin gaba da karatun mu na wannan littafi mai suna matanul akmawiyya wato matani na littafin akmawi wanda aka rubuta fil ibadat akan ayyukan ibada ala mafhabil asbar fil malikiyya a bisa masabar fassara ko bayani na malamai waɗanda suke masabar malikiya wanda ya rubuta wannan littafi shine abdulbari al-ashmawi al-rufa'i jazahullahu khaira idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun yi bayani dangane da farillan wanka da sunnonin wanka da kuma musahabban wanka bi ma'ana yadda ake wanka a musulunci a takaice a yau kuma za mu shiga sabon babi wanda zai yi magana a kan taimama sai mala ce babu tayammum babin taimama taimama tana ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda Allah tabaraka wata ala ya ba mu ita a matsayin sassauci domin saboda kada ya takura mana ana yin taimama ne kamar yadda ayan qur'ani ta yi nuni saboda abubuwa guda biyu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw masum an-nisaa wato akwai dalilai guda hudu kenan falam tajidu ma'an tayammamu fa'idan tayyiba idan ba a samu ruwa ba to sai a yi amfani da taimama bi ma'ana a tunkule idan ka haɗa za ka samu na farko mutumin da yake da janaba bai samu ruwan wanka ba ko saboda bai da lafiya ko saboda lalura to idan lokacin sallah ya yi ba kai tsaye zai yi alwala ba tun da bai samu damar wanka ba sai dai ya yi taimama idan ya yi taimama an ba shi dama ya yi sallah mutum na biyu mutumin da ba janaba ce a jikinsa ba baya da alola ne amma kuma sai ga shi lokacin sallah ya yi. bai samu ruwa ba ko bai da lafiya ko kuma a ruwan ba zai ishe shi ba ko saboda wani dalili mai karfi wanda shari'a ta amince to shi an ba shi dama ya taimama ya yi sallah saboda haka ga mutane guda biyu an ba su dama su yi taimama mutum na farko mai janaba idan ya yi taimama na duk abin da ake yi idan an yi alola zai iya yi zai karanta qur'ani zai dauki alqur'ani zai zauna a masallaci zai ambaci Allah zai yi kaza da kaza da kaza musamman ma yanzu kamar a ce ba sun dauke wuta ba ta same ka cikin dare sannan kuma gashi za a zo sallan asuba sai ka ce to tunda baka yi wanka ba bari ka tsaya a gida ka jira sai gari ya waye kai wanka kai alola kai sallah ko kuwa a bari ka tsaya a gida ka yi taimama a gida ka yi sallan asuba a gida ba tare da ka zo masallaci ba wannan kuskure ne idan janaba ta same ka da asuba ga ki ku wuta ba za ka samu daman yin wanka ba to ba za ka yi alwala ba sai ka yi taimama a gidanka ko a kofar gidanka ko a hanyar masallaci ko a wajen masallaci shike na zai ka shigo masallaci ka yi sallah ka dauki qur'ani ka karanta ka saurari karatu ka yi duk abin da za ka yi taimaman nan ba za ta lalace ba sai idan abin da yake lalata alwala ya same ka haka ma mutumin da baya da alwala babu ruwa ko saboda rashin lafiya to shi ma sai ya taimama ya yi sallah abinsa ina fata an gani ko ya taimama ya yi karatun alkur'ani saboda haka shi yasa taimama sauƙi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ga dama sai ya takura mana yasa cikin aya guda cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maganan alwala ya kawo maganan alwala kuma sai maganan wanka wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم حزوة كرشن آية سبب أنا على أي مكان ألولا أي مكان آه وانكا سنكما أي مكان تيمم كرشن وولي تيمم فرائض وسنن وفضائل للي تيمم تنادى فرلي تنادى سنوني تنادى مستحبين fa ma fara'iduha ko fa ma fara'iduhu arba'a amma farillan taimama guda hudu ne katal